sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أدنى جايين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa da rasu mu na tafsiri a wannan masallaci na Lamin Islamic Foundation a yau muna ranar goma sha tara ga watan Ramadan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in ga hijirar manzo sallallahu alaihi sallam wanda ya dace da ranar goma ga watan hudu dubu biyu da ishirin da uku muna roƙon Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya bukatun mu na alkhairi kuma Allah ya biya mana za mu tashi akan suratul humaza insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدا في عمد ممددا بسم الله الرحمن الرحيم سورة الهمزة وانا سورة ce da take عيبة akan سورة مجدية sura ce makiyya mawdu'in da kuma Allah madaukake yana tsawatarwa game da masu aibata mutane akan abin da basu yi ba madaukake bude da cewa wailul li kulli humazatin lumaza wailun wato bone ya tabbata halaka ta tabbata wasu masu kace wani kwari ne a cikin wutar jahannam ya tabbata gawa li kulli humazatin lumaza ga dukkan mai sukan mutane da aibata su homa za alhamdu wallamzu malamin adar ya gawa a cikin ayyuka da sun haramta ba a so mutum ya aibata mutane wajen wato taba su a mutuncinsu ko dai a taba mutum a nuna ko kuma a ci namansa bayan idansa wasu malaman suka ce alhumaza shine wanda zai aibata mutum wato akan idansa lumaza wanda ke aibata mutum a bayan idansa wasu kuma suka ce alhumaza shine mai aibata mutum wato a magana lumaza shine wanda zai taba ko ya nuna a ido ko a hanci ya ce dube shi yana aibatawa daga cikin wannan aikin mai wannan ya ce allazi jama'a malan wa Shi ne wanda ya tara dukiya kuma ya tanadi dukiyar bayan ya tara dukiyar ya yi fasalinsa wa ajjada ya ce wannan in an zo haihuwa ga abin da za a kashe in wata annoba ta tashi ma wannan zai kare in me ya faru ma bayan ya tara dukiyar ya yi fasalinsu komai idan ya zo akwai kudin da ake yi wato kashewa a wajen kaga baya da tunanin ya zan yi mai zan samu saboda isar sai Allah ya ce wannan da ya haka ya hasabu anna malahu akhlada shin yana tsammanin dukiyar da ya tara za ta dawamar da shi ba ta iya dawamar da shi ba wannan ana magana a kan mashirakai da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wa sallam suna da irin waɗannan sifofi da suke tankaho da abin da suke da shi wajen cutar da addini amma ayoyin alkur'ani kamar yadda muka sani ba sa keɓe waɗanda suka sauka a kansu kaɗai. dukkan zamanin naka qur'ani salihun li kulli zamanin wa makan ya dace da dukkan zamani da dukkan wurare ko a yau a garinku a unguwanku duk wanda yake giba ya san yana cikin hatsari wanda in mutane sun wuce yana tabawa ya nuna musamman mata a wajen su a cikin bukukuwa wata ta wuce da wani a tumba hmm, in ta ko ita ce ta sa kaza wata kuma in ta sa na cin jana ba tsadan ita ma kuma sai ta zama abin aibatawa wannan duka haramun ne ko mijinki ne idan kika gamar gwalo Allah ba zai barke ba ko kishiya ce wata tana hada kai da kishiya daya wata tana wucewa ana nuna ta ai mata dariya hayye kaza kaza yi habaici wannan duka ana cikin hatsari addinin musulunci yana so kowa ya zauna da kowa lafiya idan ma akwai wani kuskuren da wani ya yi maka ka yi haƙuri ka danne a zuciyarka Allah ya baka lada in abun ana nana ta shi ka fito ka yi magana don a gyara amma ba ne a cikin addinin musulunci ba gaba da mutane a cikin addinin musulunci innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum Allah madaukaki ce kalla kawfau wannan dukiyar da ya tara ba za ta amfane shi ba ba za ta dawo da shi ba layun ba zanna fil hutama lalle za a jefa shi cikin hutama wata wuta ce wa ma ajraka ba abin da ya sanar da kai mal hutama me ce ita hutama da za a jefa jefa ciki narullahi al-muqada wutar Allah ce a bar hurawa an hura ta tana jira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan wuta ta jahannama an hura ta sai da ta yi bakin irin ta yi fari fat an hura ta ta yi jajir an hura ta ta yi baki kirin yanzu ita baka ce tana na a baki kirin tana jiran masu shi Allah shi ke yayi allati wannan ita azabar wuta da tasqalu alal al-afida tana bunƙasowa akan zuciya tasqale wato tana tana ji wuta dama tana tashi haka to akan zuciya take tashi tana hango zuciya daga ƙasa me yasa aka kira al-afida zuwa zakata saboda zuciya shirri a nan take shirka mummunar aƙida duk a aka tara hassada da girman kai da riya da ƙeta da baƙin ciki duk a aka tara to tun shirka anan ya samu gindin zama to nan ne wutan kuma za ta feso daga nan ta bazu zuwa ciki mun sani dama idan zuciya ta gyaru mutum ya gyaru in ta ɓaci mutum ya ɓaci wa inna ta da إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله إنها عليهم مقصدة إذا ونن وتا أكن سو مقصدة أبرد يواجه أن ديفا سو أكتي ga irin ƙunar da wuta take musu a zuci sannan kuma an rufe musu sannan bi amajin mumaddada akan wato an daddaure su a jikin filoli wato fi amal jam'inina wato umda umda shine kamar turke ko gofa da aka kafa amma shi wannan mumaddada ma'ana mun dogaye ne wanda ake miƙar da su akai ana musu azaban Allah shi ya yi bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم وأنكم ألا أدار مكان سورة الفيل سورة مكية كما آيين تقدام يرغي tana ba da labarin abin da ya faru daga abraha wani sarki ne wanda ake ce da ce abraha ta ashram wani sarki na kasar yaman aka ce ko wanda ya zo yana so ya rusa ɗakin ka'aba shi yana so ya mayar da ka'aba zuwa kasar yaman amma ba wai ya rusa kawai ba duwatsun da aka gina ɗakin ka'aba su zai rusa ya kai su can yaman ya gina da ya zo yana so ya yi an hana shi bai ji ba musamman abdul mutallib akwai labari da ke cewa akwai dabbobin su da su mutane abraha suka kama da suka je suna neman dabbobin su sai shi abraha yana cewa ni da na zo zan rusa ɗakin kuma kuna min maganan dabbobi da aka kama sai ce ai gida ɗin yana da ubangijin da zai kare shi ni kuma yanzu dabba nake so a bani kaya amma ka sani ba babu wani wanda ya tinkari wannan ɗakin ya yi nasara an yi margargadi ya kizi ya zo da giwaye da ya yi musu training yadda za ku rusa gini mai karfi ashe bai sani ba wa inni shika wannan wa inna jundana da humul ghalib na rundunar Allah ita ce mai nasara Allah ba mala'iku ya aiko musu ba a'a sun tsaye ne suka zo suka gama da ne Allah ta alam tara shin baka gani ba kaifa fa'ala rabbuk yadda ubangijinka Allah yayi bi ashabil fil ga ma'abota abin nan giwaye ashabul bil ma abotan giwa sun zo da giwa za su rusa ka'aba alam yaj'al kaidahum fi tadlil Allah bai mayar da wannan kaidi da makirci da suka yi ba cikin bata sun zo ba su yi nasara ba sun kashe dukiyar sannan karshe su da dukiyar gaba ɗaya ba su koma gida ba me Allah ya yi da su wa arsala alaihim tsairan azabi sai Allah madaukaki ya aiko musu da wani tsuntsu wanda ake cewa ababil wannan tsuntsaye da ake ce da su ababil aka ce tsuntsaye ne da suke da siffofi na ban tsoro aka ce ba taba ganin irinsu ba sai a ranar kuma bayan ya wuce ba a sake ganin su ba wasu irin tsuntsaye ne suke da dogon baki suna dauke da duwatsu guda uku kowane tsuntsu yana dauke da dutse uku biyu a kafafuwa ɗaya a baki za su zo su sai ta mace kawai sai su sake suna sakewa duk wanda dutsen ya faɗa a kansa ba wai fasa kan yake yi ba a'a shiga zai yi ya wuce ya sauka ta ƙasa huda shi zai yi kamar dalma ne za ka zuba a kan leda haka aka inga yi da su da su da giwayen nasu wayanda sun kubuta sun kubuta amma dai wanda sun kubuta ba su kai labari haka Allah ya gama da su Allah ne gina ɗakinsa da umarnin annabinsa kawai sai ka ce za ka zo rusa kuma a kyale ka ba irin rusa gidajen gwamnati da ake yi ba a'a wannan umarni ne daga Allah Ibrahim alaihi salam ya gina kuma Allah ya kira bayan sa aikin haji amma lokacin da Allah ya sa rushewan za a yi za a yi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kamar ina gani wani bakin fata mutumin Habata, mai katon kai ga idanuwansa a rami gashinsa a nannaɗe ya zo yana zane akan ɗakin ka'aba yana rusawa wannan karshen duniya sai an rusa ɗakin ka'aba kafin a yi tashin tsiyama domin samun ka'aba a duniya ɗin zaman lafiya ne ga duniyar Allah madaukake ta ja'ala Allah li ka'bata bai wa qiyaman lin-nas to ƙiyaman lin na nan malamin suka ce samuwar ka'aba shi ne zaman lafiyar al'umma duk ran da aka ce babu ka'aba to duniya ta ƙare. kar Allah ya nuna mana ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل sai gashinan waɗannan tsuntsaye da Allah ya aiko suna jifan su da wani dutse min sijilin na wato tafashashen dalma abin nan ga abin nan laka laka da yake busasshe an gasa shi da shi Allah ya kona su wasu ma masu tafsirin suka ce wannan dutsen raguwan dutsen da aka saukarwa mutane annabi uh, lutu alaihi salam irin dutsen da aka halakar da su raguwarsa ne ana akawuntin sai Allah ya tafi kuma a san musu to har yau in wani ya taba Allah fa Allah zai iya aikowa Allah ya fa ja'alahum ka'asfin maqtur sai Allah ya mai da su kamar karamami ma'kulin wanda abinci wanda ciyayi da dabbobi suka ci ganye-ganye irin wanda raguwa din nan wanda ba da amfani sai zubarwa gaba ɗaya Allah mai da su kamar haka wannan na nuna mana kenan duk wanda zai taba Allah Allah zai zo masa ta inda bai yi tsammani ba kai kana ganin ta za a zo maka ashe kuma za a zo maka ta wata hanya wadda ba aka taba sanin kuma Allah ne ya kai kama ka ba shi yasa malamin suke cewa ka ji tsoron zaluntan bayin Allah domin wani zalincin za ka yi allah ba zai kama ka ba sai bayan shekara arba'in kai kana ganin kasha. ka cuci dukiya ne a ka kashe rai ne a ka yi menene hakkin bayan allah ka shiga su kuma a lokacin sun yi allah ya isa suna allah allah ma allah nuna masu wato irin hukubar da za a yi maka tun a duniya kasa ɗan da yana da gaggawa shi yana so sha yanzu magani yanzu to allah zai saurara shi wanda aka yi maka ma ya manta kai da kai ma ka manta sai kawai Allah ya sauka da wata annoba wani bala'i a kanka ne ko a gidanka ne ko a dukiyarka ne kana wayo Allah wannan kuma daga ina ne menai ne za a ce ka manta ne abin da kai in baka gyara ba na lahira mana jiran ka Allah shi kiyaye بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأنكم سورة أنا كنت سورة قريش إذا ما ma kuma ayoyinta wato guda hudu ne wannan sura wasu malaman tasiri suna bayani cewa hatta cikin sahabbai akwai wanda suka ɗauka surorin nan guda biyu sura ɗaya ce da tara da li'ilafi me yasa saboda wannan li'ilafi din suka ce lam din nan yana rataye ne ga ƙarshen surar da muka wuce Allah madaukaki ya ce ma'abota giwa Allah ya ce ya mai da su kamar karmame wanda yake wato wanda an cinye ka asfa ja'alahum ka asfin ma'kulin limaza ja'alahum ka asfin ma'kulin ja'alahum li ilafi quraish Allah ya sanya waɗannan da suka zo su rusa dakin Ka'aba ya halaka su ya mai da su kamar nukakken garin bishi abin nan itace to ya yi haka ne domin sabon da Qurayshawa suka yi na tafiyan da suke na fatauci rihila ta ci sa'i wa sa'i Qurayshawa suna da rihila da suke yi tafiyan na fatauci kuma su Allah ya kare su daga yaƙe-yaƙe saboda wannan ɗaki na Ka'aba to ba a taɓa samun matsala ba na dakatar da su ga abin da suke so su yi sai shekarar da wannan ya zo yana so ya rusa ɗakin Ka'aba to sai Allah ya kawar da su domin su Qurayshawa su samu damar rihila da suke yi ta shita'i ila Yaman wasafi ila sham wannan ni'ima ce daga Allah kuma Allah ya yi musu wannan ni'ima kuma yana tunatar da su ni'imar me yasa don su ta tafi wajen bauta shine ne yake cewa li'ila bi quraish wannan kuma yana daga cikin abin da aka bibita su wato larabawa musamman quraishawa an bibita su su da wasu abubuwa daga ciki kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin su yana fita ya fita kaga babu wanda annabi ya fita a cikin su cikin laraba ta shi wanda ba a bai wa wasu larabawa ba nan gaba ba wasu da za su samu sannan kuma Allah ya ba su nasara akan ma'abota giwa wannan kuma ba a bai wa kowa ba alhali su mushrikai ne a lokacin amma Allah ya ba su wannan nasara sannan kuma wato su Qurayshawa a cikin bibita wanda aka yi musu an sa shayarwa na cikin su a tsikaya a dangin abbas ko tana cikin su wanda babu a wasu wurare sannan kuma an ce sun bauta wa Allah da ce wani lokaci na shekaru a lokacin nan ba wasu da suke kan tauhidi in ba su din ba wayanna suna daga cikin abinda aka fifita shawa da shi wannan malaman tafsiri sun kawo su imam bukhari ya kawo cikin cikin na shi da kuma imam babarani shi ma ya kawo a cikin wato ausar Allah yake li'ila fi quraish saboda sabon da quraishawa suka yi na irin tafe-tafe da suke yi ilafihim sabon da suka yi shine na shi, shita a tafiyan su na lokacin wato shita lokacin sanyi wasai da kuma lokacin wato zafi ko lokacin bazara su ko sanyi da zafi a sanyi ga irin tafiya da suke zuwa kasar yaman wanda kudu da su ne ba nisa tsakanin su sannan kuma a lokacin zafi suna tafiya can arewa da su shi ne kasar sham sai Allah ya tun da Allah ya musu wannan ni'ima na wannan tafiya da suke yi falyabudu rabb hadha albayt to su bauta ubangijin wannan ɗakin falyabudu rabb hadha albayt ubangijin wannan ɗakin kuma a lokacin da Allah yake faɗin hakan akwai gumaka 360 a cikin Ka'aba wanda suke bautawa anan Allah yana nuna musu duk da abin da kuke bauta a cikin Ka'aba ba kuka cancanta ba a Allah da yake a gina ɗakin shine wanda ya cancanta a bauta masa alladhi shine wanda yake wanda af'amahum min ju'in ya ciyar da su daga yunwan da suke ji wa af'amahum ah, wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoro wannan ni'imomi ne babba al’amnu da kuma adamin jiwo rashin yunwa da kwanciyar hankali ni'imomi ne wanda al'umma suke bukata mun sani akwai lokacin da muka rasa wasu bangarori na wannan ni'ima ko hankalin mutane duk a tashe a cikin gari mutum in ya fita zai rasa ina zai je yana kasuwa sai kaga ya gudu ya zo gida ba tare da ya rufe shagonsa ba me yasa a garin nan ya wayi gari akwai lokacin da wani ya kunna sa a bakin shago da ya ji kara ya gudu janareton yana aiki har ya kwana shagon a buɗe sai da safe ya zo ya rufe an shiga wani irin hali na tsoro to a tuna wancan lokacin da kuma yanzu wanda ya bamu lafiya bayan tsoro bai kamata mu bauta maka da kadaici ba a lokacin da ake wannan face fashen bama-bamai da kuma kashe rayukan a lokacin fa za ka ga mutane duk da tsoron suna zuwa masallaci suna sallah kuma a lokacin babu satan waya ba za ka ji satan waya ba ba za ka ji satan takalmi a masallaci ba ba za ka ji satan batiran motoci a wajen jana'iza ko wajen aure ba duk mutane sun koma Allah istighfari ake amma kawai don Allah ya tausaya mana ya kawo mana lafiya sai a koma fada da Allah da rashin kunya wallahi a shiga daidai a lokacin bokaye da masu sihiri duk sun gudu ba a jin dule su kowa ya koma yana Allah Allah Allah Allah amma yanzu sai sihirce sihirce da tsafe tsafe to wallahi Allah shi yana da hakuri amma in ya fi shi ba za a iya masa ba dama Allah yana jarraba bayinsa ne gurgudun halin a da ya jarraba an dawo ya kawo lafiya to wallahi a kiyayi Allah kar a sa shi shi ya ba mu lafiya ya ba mu abinci ya ba mu kwanciyar hankali mai kuma gode masa a ga yawan ibada a cikin samari a cikin mata a cikin dattawa a ga adalci a cikin kasuwa wajen awon abinci a ga kwatanta gaskiya a wajen ɗalibai a karatu malamai masu karantarwa a cikin wajen aiki ya zama ana ɗaukar mutum a aiki don kredit ɗinsa amma yau ko ina ana ɗaukan mutum aiki don kuɗinsa gashi mutum ya fita da kredit tara ya fita da kyakkyawan sakamako a jami'a amma don babansa bayya duniya ko ɗan talaka ne ba zai samu aiki ba ya je yana tara amma wanda yake lowa ne lowan matan ƙasa amma mai wai kawai sai ka ji an dauke shi aiki me yasa ai wani sa ne wa wani magana yau aiki sai dai abunka sai dai ubanka ba a tausayin na ƙasa to kuma Allah yana tausaya mana ne idan muna tausaya wa na ƙasa Allah ya saba gani na بسم الله الرحمن الرحيم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 ana kiranta suratul yatim saboda an ambaton yatim a ciki Allah madaukake bude da cewa ara'aita allazi yukadzibu bid-din ana magana da manzo sallallahu alaihi wa sallam ko kuma duk wanda ya tantanta ya fahimci abin da Qur'ani ke nufi shin kaga wannan da yake karyata sakamako bid-din anan sakamako ranar tashin kiyama za a saka wa mutane aikin da suka aikata wannan shine addini wa ma adraka ma ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الذي يكذب بالدين وانين وان ديك كاري تساكمكو فذلك الذي يدعو اليتيم شنو wannan da yake ingiza maraya daga dukiyarsa yana tunkure shi yana ture maraya daga hakkinsa baba ya mutu shikenan ba zai ga kuɗin baban shi ba gadon sa an danne yayan baba kanin baba babban wa matar baba ko kuma abokin baba da baba ya amince masa duk suna danne dukiyar marayu to wallahi ku jira na su. ka yi wani wani ba ka jira abin da za a yi wa naka za a yi wa naka kuma kai ma za ka ɗanɗana kudarka a gaban Allah da Allah ya ce duk wanda yake dukiyar maraya wuta yake ce a cikin sa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara فذلك الذي يدعو ولا يبض على طعام المسكين bayya kwadaitarwa wajen ciyar da miskinai shi bayya ciyarwa la yut'imul miskin wa la yahuddu ghayrahu ala it'amil miskin bayya kwadaitarwa a ciyar abinda ake so kai ma ka ciyar kuma ka kwadaitar ciyar da miskini gurgurdan abin da ya tsawaka duk inda ka samu ka zama kana da wata kaso da kake warewa ga miskini Allah sai ya sa albarka cikin na hannun kaɗan sannan kuma buɗe maka wata ƙofa ga lada kuma na kaji wa dan uwanka bukata wa wailu lil musallin bone ya tabbata akan masallata allazina hum an salatihim sahun sune wa'anda suke masu wantuwa ga salloli ga barin salloli fa wailu lil musallin wannan malamai suka ce ya halatta a tsaya akai amma bai halatta a yanke ba in za ka karanta kana ya kada lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko kuma fawailu lil musallin alwaqt alladhina hum an salatihim jaiz ne amma haram kana sallah kai fawailu lil musallin sai kace Allahu akbar kai ruku suwaye kana duk masu sallah kenan dole sai ka ware su ne waɗanda suke mantuwa gaba da sallolinsu anan Allah kira masa bai ce alladina hum fi salatihim sahuna ba da ya ce fi salatihim sahuna waye zai kubuta da muna mantuwa a cikin sallah ko za ka yi kabari ko ba ne an salatihim sahun mantuwa gabarin sallah ba sa yin ta akan lokaci an shiga sallar ana ta lissafi an yi wannan ba a yi wannan ba duk da cewa masu barin wasu zalloli suna yin wasu ana kiransu cikin kafarai ne wanda yana azhar bayya la'asar bayya magariba sai isha a cikin sallah biyar sai ya yi biyu ko ya yi uku ba zai sauran ba ba a ce ma musulmi don bambanci tsakanin musulmi da kafiri ita ce sallah wannan yana yin salloli biyar din amma bayan yin sallo yana ji yana gani a salatu khairu minan nawm sai ce wannan ma khairu minan sala an ce sallah ta fi bacci kai kuma kana za bacci na ya ji sallah sai ka rufe kai ai ko baka faɗa baki ba aikin ka ya nuna ai kana gani lokaci ya gina wallahi ina aiki bari in gama ai zan iya hadawa a zahar ba zai yi ba la'asar ba zai akan lokaci ba sai can karfe biyar ko shida ya je gida ya yi wanka sai ya hada a zahar da la'asar sai fita da alwalan ya yi magari ba a masallaci wannan ba wani alladina hum an salatihim sahur sannan alladina hum yura'un sune masu riya suna sallama riya inna sifar munafiki kenan yuqadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa yamna'una al kuma suna hani abin taimako al-ma'un abin taimako menene al-ma'un anan malaman tafsir suka ce ismun yatanawalu kulla al-ma'unat dukkan ababan taimako sun shiga ciki wannan taimakon nan ruwa ne abin nan ko tsuntsiya ne ko gatari ne a fartanya ne tebur ne ko coka duk wani abin da ake amfani da shi wanda mutane suna ta dawuri ya shiga cikin ma'amun idan makocin ka yace ba ni man zakara in share ka bashi ana tsani ka bayar a za a ji a karya ba za a kawo ba a a kaza in wanda ya karba bai kawo ba ka biyo shi amma kar ka hana kayan taimako Ba ga sifa ba sifa ne na mutanen kirki ba wayan na'unan ma'amun sai dai in ka sani abin in ka bayar za a bata maka wani ya zo ba ni motar ka da Allah zai je wuri kaza yayi ta boris da motar ka ba za ka bashi ko kuma motar ba kowa yake iya janta ba saboda irin larura da take ciki sai kai sai kai irin na wani da aka ce za a yi shi zai ana sai rubuta wasiƙa wani ne zai ce da wani da Allah ka rubuta mu wasiƙa ina da dan uwa a Cairo zan tura maka sai ce wallahi ba da lokacin zuwa Cairo ka yace a ba kai za ka je ba wasiƙa yace eh in na rubuta wasiƙa in ba ni ba wanda zai iya karantawa saboda haka in na rubuta ni ne zan kai masa in karanta ba to kenan wanda ya nemi motar ka ba ta da lafiya sai ka ce a'a maimakon baka bari in kai ka inda kake ko in je in ɗauko kayan haka kaga kai lafiya motar ka lafiya to kar mu zama masu hani akan abin taimako na'am بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر أنا كنا أنت سورة النحر مكية دي آيين أكو موضوع السورة ردي نيجا مشركي جسكي تيوى النبي صلى الله عليه وسلم karshensa a yanke wannan surar Allah ya saukar ne lokacin da Allah wato aka samu rasuwa a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa suka rasu Abdullahi ya rasu Ibrahim ya rasu a cikin matan ma wasu sun rasu sai mushrikai suka fara hira suna cewa mutumin nako ba ya zama afsal ma'ana karshen sa a yake ne tun da ƴaƴansa maza sun mutu ai babu na karshen sa ba sunan shi yanzu zai yake sai Allah ya mai musu da martani yanzu don Allah abin da annabi ya yi na addini bai bi abin da ya bari na zuri'a ba a zuri'an ba a samu ba sai wajen fatima ko to hasan da husaini aka samu to amma ko ma bai bar fatima ba bai bar hasan da husaini ba musulunci da ya kawo al'umman da suka musulunta akwai wanda ya yi irinsa ne kaga jahili bai san addini ba Allah ya ce to inna a'tainaka al-kautsar ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam lalle mu mun baka a'tainaka mun baka al-kautsar alkawfar ma'ana alkhairi mai yawa ai dukkan alkhairi Allah bai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam don ba wanda zai daga kai a duniya min awwalihim ila akhirihim yace ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam ko akwai shi ko annabi ko mala'ika ko wane ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi a baya yake kuma shi a karshe ya zo fa cikin annabawa wannan daukaka ce mu al'ummar sa mu samu daukaka ba sai a dalilin daukakar da Allah ya mana ya zama mune yana cewa mune shuhada ba kai da mutum ummatin sai ba kai ba wa takunu shuhada ala an-nas nake so kazalika ja'alna gum wa wasa salli shuhada ala an-nas to kaga al-umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam za su ba da shi da sauran al yanzu me ya kai ka wannan matsayi da har zaka ba da shi da kan wasu al'ummu in ba don ka kasance da cikin al'ummar sallallahu alaihi wasallam ba to in kai al'ummar sallallahu alaihi wasallam ne ka rike sunnarsa ka yawaita masa salati salatin da annabi ya karantar lallai mun baka alkautar alkautar kuma tafki ne da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai su inganta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke bayanin cewa Allah ya bashi wato tafkin kautsar ko yake cewa halifin musamman bin zaid radiyallahu anhu ko ake da manzo sallallahu alaihi wasallam innaka utita nahran fil janna yud'a al kautsar an ba ka wani dutse a gidan aljanna da ake sa al kautsar wannan tafkin al'ummar sallallahu alaihi wasallam za su sha ruwansa farinsa ya fi na madara zaƙinsa ya fi na zuma adadin kofunansa kamar taurarin sama ne bayi za su sha aluma za su sha annabi yana tsaye ana nan sai gashi wasu aluma za a kore a mai da su annabi sai al'umma ta ce fa ku kyale su sosai a ce a'a ka san abin da suka canza bayan ka ba na addini sai annabi ya ce su ne kanta wannan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shariba minhu la yasma'u adada duk wanda ya ce a kautar ba zai sake jin kishirwa ba Allah ya shayar da mu a tafsirin annabi fa salli li ka yi salla domin neman yadda ubangijinka har kuma kai suka kai yanka ma'ana kai yanka layya kana mai godiya ga Allah fa salli li rabbika har wasu sun fassara wanhar har nan bi ma'ana ka sa hannunka akan kirjinka wa dhurunna ala al-isra ala sabri inna aka. lalle wanda yake aibata ka huwa al-abtaru shine mai yankin baya yanzu yau ina in ka ji sunan abu jahal inda ya ba don tarihi ne zai kawo ko hadisi ne ko sira ba me na shi za a gani ba babu kaga su ne kenan abdar kan na بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين سورة الكافرون إتمام مكية آيين تبدا kuma tana mai da martani ne ga musulkai kafirai da suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam da yana karantar da su tauhidi su zo su kade ta Allah suka ce ya Muhammad ka matsa mana yanzu maganin shine kai ma ka zo ka bauta ubangi ababan bauta mu na shekara guda mu ma sai mu je mu bauta wa Allah ka da kake kira mu shekara guda sannan kowa ya koma ya zauna akan addini kar mu zargi juna wannan wahdatul adiyan a hada addinai zama daya ba zai yiwu ba sai Allah ya ce da shi kulka ce da su ya ayyuhal kafirun ya ku waɗannan kafirai la a'budu ma ta'buduna ba ni ba zan bautawa abinda ku kuke bautawa na'am wala antum abiduna ku kuma ba kasance masu bautawa ma a'budu abinda nake bautawa ba wala ana sannan ni ma ban kasance abinin mai bautawa ma abattum abin da ku kasance kuna bautawa ba wala antum sannan kuma ba ku kasance abiduna masu bautawa ma a abudu abin da nake bautawa ba lakum dinukum gare ku addinin ku wali addini ni kuma gare ni addini na shi kenan kowa ya liƙe na shi to shin yanzu wani aya zai yi ka karanta wa kafirin yau ka ce la abudu ba daidai bane don wannan Allah ya sanar da annabi cewa su waɗannan ba za su bar addini da musulunci ba amma kafiri yau yana iya musulunta ko kuwa da yawa ko muna ganin suna musulunta to kenan sai dai kai musu fatan alkhairi amma ba ka ce musu ba ku imani ba kuma ka duba ya kawo la wanda yake amfani ga hal da kuma istighfar kuma bai zo ya karfafa da wasu karfafu masu yawa ba amma nanatawa da ya yi yana nuna ne yana nuna karfafawa ai annabi sallallahu alaihi wasallam idan takallama takallama salatan yana magana har sau uku wannan salo ne na larabawa wajen tabbatar da magana shine qur'ani ya tabbatar shine wannan sura yanzu haka tana wahalar da manyan mutane da yawa ko yanzu zaka samu wani mutum kaje karanta man kuliya sai kaga ya kasa zai zo ko ya maimaita ko kuma ya tsallake Allah ya samu da kina Bismillahir Rahmanir Rahim إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم سورة النصر sura ce da take karantar da mu nasarar addinin musulunci wasu kuma suka ce suratu tawdiya sura ce ta banfana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin surar ana nuna cewa ya kusa barin duniya bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah ta zo maka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam taimakon Allah da nasararsa wannan nasarar Allah tana zuwa ta fuskar wato ɗaukaka addini da murkushe mushrikai da suke yakan addinin musulunci walfatu da kuma buɗi alfatu anan shine buɗin makka da kuma buɗin da Allah zai yi wa zukatan mutane na wasu garuruwa ma shine ta wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah idan nasarar Allah ta zo buɗin makka ya zo to za ka ga mutane suna shiga cikin addinin Allah shi yasa ma shekara tara har zuwa farko na goma ana kiranta da amur wuhud shekaru da mutane jama'a jama'a suna zuwa madina suna karɓar addinin da musulunci za ka ga mutane da kulu da fi dinillah suna shiga cikin addinin Allah Afuwajen jama'a jama'a tawaga tawaga to idan hakan ya faru idan nasarar Allah ta zo buɗin maka ya zo kai manzo me ya kamata kai fasabbih bihamdi rabbik kai tasbihi ka tsarkaka ubangijinka kana mai gode masa wastafiru kuma ka nemi gafaransa innahu kana tawwaba saboda shi Allah ya kasance mai yawan karbar tuba ne daga bayansa hadisi ya tabbata wato daga Umar radiyallahu anhu kamar da Imam Bukhari ya kawo daga Ibn Abbas Umar yana tafiya da Abdullahi dan Abbas cikin manyan sahabbai sai manyan sahabbai suna ganin me yasa Umar yake zuwa da Ibn Abbas tunda su ma suna da yara aida sun zo da Umar ya ce ai wannan ya fito ne daga inda kuma kuka samu ilimi shine wata ran suna tattaunawa suka zo kan ijaza ijaza a rasulullah sai umar ya tambaye su me kuke faɗa suka ce to ayi sura tana cewa idan nasarar Allah ta zo annabi yi gode wa Allah ya yi tasbihi kaza kaza sai ya biya ibn abbas kai ma haka zaka faɗa sai sai a a ni abin da nake fahimta a surar alamar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam balin da duniya ya kusa sai umar ya ce ni ma ban wuce wannan ba abin da ka fahimta ni ma shi na fahimta da daga saukan wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tasbini musamman a sallah sai yana sa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli yana yawan faɗin haka kamar yadda hadisi ya tabbata wato Aisha radiyallahu anha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aya ta sauka to yana yawan faɗin haka subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh me yasa ana karantar da mu ne idan shekarun ku sun tafi suka tafi ko kai rashin lafiya kaga alamar mutuwa ne ya kamata kai yawan istighfari tuba ga Allah yabo ga Allah don ka zubar da zunubi ka ɗebi lada ka shiga lahira Allah ya ta zamna bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahab wa tab ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد wannan kuma suratu tabbat kuma ana kiranta suratu abi lahab sura ce makkiya wanda an kira suna abi lahab kuma turar da jin sunanta ai tana martani ne ga abi lahab da abin da yake wannan sura ce makkiya kamar da muka sani ayoyin ta guda biyar abin da ya sa Allah ya saukar da wannan sura lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane kamar yadda riwayar Bukhari da Muslim a hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma lokacin da Allah ya saukar da wa anzir ashirataka al-aqrabin kai wa wato dangin ka na kusa gargadi kai musu wa'azi Annabi sai ya tara dukkan dangin sa na Larabawa da suka taru sai musu nasiha ya tambaye su kun taba jarraba ne da ƙarya suka ce ba sai ta tuni manzon Allah ya zuwa gare ku akwai azaba tana tafe ku kaɗai ta Allah ku ce la ilaha illallah abu lahab a wajen ya tace ta tabbalaka tabballaka hali hada jama'atana tabewa gare ka ka taɓe ka yi asara don wannan ka tara mu sai Allah ya ce a'a annabi mu bai taɓe ba kai ne dai abu lahab ka taɓe kuma ka duba Allah ya kira sunan shi karara a cikin alkur'ani ya ce ya tabe kuma zai shiga wuta ko da wasa bai kukura ya ce zai musulunta ba ko zai karya ta aya bai musulunta ba yana ji yana gani ya mutu ya shiga wuta Allah ya ce tabbas yada abi lahab hannayen abi sun tabe sun halaka wa tabbas shi ma ya tabe ma'ana hannayensa sun tabe aikin da ya yi da hannayensa shi ma ya tabe ma adna anhu maluhu dukiyar da ya tara ba za su amfane shi ba wa ma kasar da abin da ya tantara abin da ya tsororaita ya samar da su aka ce maluhu shine dukiyarsa wa ma kasar shine ƴaƴanta wasu kuma suka ce shi ne dukiyar da wato ya gada daga mahaifinsa wa ma kasa ne dukiyar da ya tara da kansa duk ba za su amfane shi ba gaban Allah sai ya sala naran za ta lahab da sannu zai shiga wato wata wuta wacce take za ta lahab ma'abociyar balbala tana balbala tana ce to za a jefa shi ciki wa mar'atuhu ammalat al-hadar da kuma matarsa ma'abociyar wato daukar itace ana cewa ammalat al-hadar tana ɗauka itace wasu suka ce hammalatul hata duk wanda yake kai kawo mai annamimanci mai barna tsakanin mutane ana kiransa da hammalatul hata wasu suka ce a ta kasance tana ƙiba itatuwa masu kaya tana zubarwa da daddare tana sawa a hanyar da annabi zai taka ya je ka'aba don annabi ya taka ya je wannan aikin ta ce kuma tana shiga gidajen mata tana kamfe mijina ya ce wannan kan uwansa ba mahaukaci ne kar ku yarda da shi har tana raba kyaututtuka a gidajen mata sai Allah hada ta da mijinta nan amma la ta masa fi jidiha hablum min masar a cikin kawuyanta akwai igiya wanda aka tufka na min masar na itin wato irin launin masar da ake tufkawa wani nau'i ne na abin isa ita igiya ana tufkawa ana sa a wuya to ita da wannan igiyan za ta shiga wuta hablum min masar na بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أنا كده أنت سورة الإخلاص قبل لباب وأنا أبنى جدي كرنت رواسي إخلاص سيكاد يتحلى وزيكي بعد ana kiranta suna da sunaye daban-daban da yawa wasu na cewa suratul tauhid ko kuma za a ce suratul sulutul qur'an duk ana faɗa makiyya ce kuma wannan sura kamar da muka ji tsantsar siffar Allah ne a ciki ayoyin da guda hudu ne Allah ya ce kulka ce ya kai wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam huwa Allahu ahad shine Allah ahad shi kadai wannan malaman tafsiri sun kawo hadisai daban-daban waɗanda suke zuwa suna tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam akan yin siffanta ubangijinsa ubay ibn ka'ab yana cewa anna al-mushrikeena qalu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya muhammad in sablana rabbak ka ba mu nasabar ubangijinka shi daga ina ne kai bayani ga kanshi sai Allah ya ce ka ce musu Allahu ahad Allah shi kadai ne domin Allah shi ba haifansa aka yi ba bai haifa ba shi kadai ne Allahu samad Allah shi ne abin nufi as-samad ay al-maqsud bil hawaij mutane suna nufin Allah da bukatu kowa in ya tashi zai ce wa Allah yana hada Allah da wani ne in zaka nemi aure zaka nemi lafiya zaka nemi kudi zaka nemi mulki zaka nemi kariya zaka ce wa يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن ya bai wa wannan ɗa ya bai wa wannan aure ya bai wa wannan kudi ya bai wa wannan lafiya wannan ya bashi mulki wannan ya bashi kaza haka dai yake rabawa Allahu samad al-maqsur bil hawaij in zaka roka kai ko roki kuwa sai Allah idan sa'alta ka ce Allah ka bari in za ka dogara wa ala Allah falle tawakkali mu'min in za ka ji tsoro fala ta kafu wa kafu in kuntum mu'minin ko in za ka yi istighatha ka shiga bala'i da annoba kana so ka fita istastaghaithuna rabbakum fastajaba lakum taimako a wajen Allah ake nema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine tsantsan tauhid Allah Allah shine abin da kada ka ce damuwa ta kai damuwa ai Allah ba zai yi ba bari in hada da wani wallahi ka halaka wanda ya samar da kai daga babu da me aka halitte ka a mai da kai daga ruwan mani zuwa mutum kana tafiya shine ke da wahala ko kuma kai mutum din kana da wata bukata a baka shine mai wahala kar mu bar Allah wallahi duk wanda ya bar Allah ya halaka duk wanda kuma ya rike Allah wallahi shine da nasara ko ba ya da kowa da komai Allahu samad lam yalid Allah bai haifa ba wa lam yulad ba haife shi ba ما اتخذ الله من ولد وما كان معه بعد صاحبة ما اتخذ صاحبة بعد ما تبلغ أنا ما تاني دون قرنج yanzu ana ganin mutum baya da mata ba kamar akwai kasawa aiki kaga da wani kana da mata wallahi bana mata haba da Allah kai kuma ko limanci za a saka sai aje yana da Allah kai ko mata ba kare kana neman mata don me don ka samu ka cika wani gibi da ke tare da kai kana da wani kishirwa da ba zai koshi ba sai da mata don haka kake nema kana neman ɗa ne don ya taimaka maka muna ado da 'ya'ya muna buƙatar 'ya'ya don su taimaka mana ko amma Allah kuma shi wadatacce ne ya buƙatar taimako me yasa zai riki ɗan to in yana so ba sai sai zai zai ɗauki ɗan ba kai ne za ka ce masa ɗan ina inda Allah ya ce wane ɗana ne duk wanda ake faɗa masu faɗan ne suke faɗa ba shi ne yake faɗa ba kuma za a ce ah, wani ɗan Allah ne waye uwarsa wata akwai wani clip na na bidiyo da turanci bakaken fata ba guda biyu eh, mace ce da ɗatta suna magana ɗan take tambaya take cewa mama is jesus son of god sai ta ce yes yes baby wai jesus dan allah ne sai ta eh ya ta to ya aka yi ya bari aka kashe ɗansa uwar tana so ta kaucewa an san. sai ya ta mata. sai ta bada asu sai ki karatu mu je mu je ga aka a mama sai ta sake mai da ita tamboye ne da suke nuna cewa Allah shi kadai ne bai da da ina fatan ƴan uwanmu za su fahimta su dawo su gane Allah shi kadai ne bai da da a kiyama annabi Isa zai ce me ma kulti lahum illa ma amartani bi ban gaya musu ba sai abin da ka gaya masu uzairu dan Allah su dawo masu mala'iku ƴaƴa mata na Allah su dawo Allah bai rigida ba walam yakul lahu kufuwan Allah bai da kuf bai da kama bai da abokin tarayya ba mai taimaka masa shi ta kadai kitayensa inna ma amruna idan argahum eh بشيء أن نقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن نعم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفلق wannan sura ayoyinta guda biyar ne makiya ce ita ma tana rusa wato neman taimako daga wani Allah wannan sura an saukar da su ne lokacin da wani bai yahudi ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri sai Allah ya saukar da wa'annan surori annabi ya karanta Allah ya ba shi lafiya saboda haka kuma annabi ya sunnanta mana karanta su duk bayan sallah farilla a zahar la'asar isha'i kafa ɗaya magariba da sallar asbahi kafa uku uku in ka je kwanciya ka karanta su kafa uku uku ka shafa jikinka ka kwanta ulka ce a uzu birabin fara ina neman tsarin ubangijin da ya halitta alfijir alfijir wayewan gari akwai ayar Allah sai yasa Allah ya rantsuwa da alfijir ya rantsuwa da wasu daga da idza tanaffas ya kani shirri ma Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin wato abin da ya ka halitta ina neman Allah ya tsare ni min sharri ma khalaqa daga sharrin abin da ya halitta abin da ya halitta suna da yawa kowanne yana da sharri yana da alkhairi sai dai akwai wanda sharri ne babu alkhairi shine kenan amma saura suna da sharri suna da alkhairi to duk wani sharri na abin halitta ina neman Allah ya tsare wa min sharri ghasiqin hakan nan ina neman Allah ya tsare daga sharrin dare idza waqaba idan duhunsa ya gama rufewa zulmatul layl ha wal layl idza as'as wa min sharri naffasati fil 'uqad ina neman Allah ya tsare ni daga sharrin mata masu tofi a cikin kulli suna tofawa naffasati mata masu tofi fil 'uqadi a cikin kulle kulle kulle al 'uqad jam'u na 'uqda za ga masu tsafi masu sihiri ko za su tofa wani sunayen aljanunsu da tafe su a zari su tofa su kulla su tofa su kulla sai a ce mutum ya daura a hannunsa ko ya daura a wuya ko ya daura a kwankwaso ko ya daura cikin dabba wannan shirka ne ba a neman tsari wani Allah a wajen Allah ake nema saboda haka a kiyaye sharrin na fata cikin ƙwaƙwari sannan kuma wa min sharri hasirin idan hasan kuma da neman tsari daga shirin mai hasada idan ya yi hassada saboda hassada tana da hassari, hassada a zuciya take idan hassada ta kama mutum wato kamar wani dafi ne a cikin zuciyarsa yayin da ya kalli abin da yake hassadan sai wannan abin da ke cikin zuciyarsa din ya taso sai ya harbi abin da ya gani din sai kaga abin yana lalacewa sai sa idan ka ga wani abu da ya birge ka an ce kai addu'a Allah ya sa albarka kuma hasada ka da kai in ka ji kana hasada wani kai masa addu'a Allah ya kare shi hasada ba aikin mu bane aikin yahudawa aikin su ne wanda kafirun min ahli alkitab la yurduna min ba'd imanikum kuffara hasada min indi am yahsuluna an-nas ala ma atahum Allah min qabl la tahasadu annabi kada ku yi hasada wa min sharri hasidin idha hasada Allah tsare mu daga sharri masu hasada na mutane da aljanu na'am bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الناس وانا سورة ما اتماع مسيح الله من أقول جيبولي لتي وقل كتي اعوذ برب الناس انا من نيمان تلم وادو رب الناس بيجد المتالي شيني الله malikin na mamallakin mutane ilahin na abin bautawan mutane min sharil waswasi daga sirrin mai kai kawo alkhannas mai fakuwa shine shedan shedan yana waswasi a zukatan mutane kamar wani fayil ne yake da shi kamar yadda annabi yana gudana a cikin dan adam magudanar jini to yana kai kawo yana hurawa yana sa waswasi to muna neman Allah ya kare mu daga sirrin alwaswas mai kai kawo alkannas mai ɓuya idan aka ambaci sunan Allah allazi waswisu wannan da yake waswasi yana kai kawo fi sudurin nas a cikin kirazan mutane min aljinnati na aljanu wan nasi da mutane Allah ya kare mu daga sharrin aljanu ya kare mu daga sharrin mutane wayannan surori ana karanta su musamman ga wanda yake yana wato neman tsari annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiya yana karanta su yana shafa jikinsa haka ake so mu yi idan mutum ya yi jinya ya yi sauri ya koma ga alkur'ani mai annabi ya yi kada ka yawaita zuwa a wasu wurare Allah muke roka ya karbi karatunmu ya saka mana da alkhairi Allah ya ba mu albarkar Qur'ani yadda muka saukar da karatun alkur'ani yau cikin shekara goma sha takwas gafarta abin da ya kasance na kuskure Allah ya gafarta mana in akwai abin da muka yi ba don Allah ba Allah ka gyara shi ya zama domin ka abin da muka yi daidai Allah ka sa ya amfane ya Allah ka saka wanda ya assasa wannan masallaci Allah ka saka wa malam Muhammad shugaba da yake ga mana bai Allah Allah Allah ina bukata Allah ka gafartawa dan uwa Usman Muhammad wanda da shi muka fara da ke muka fara tafiyar qur'ani Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta wa Sheikh Jafar Mahmud Ali Allah ya gafarta wa Sheikh Muhammad Abba Ali Allah ya gafarta wa Sheikh Muhammad Garba Danya yaya wayannan malaman suna na muka fara tafsiri duka shi sun riga mu gidan gaskiya su da sauran malaman mu da suka riga mu Allah ya gafarta mu ya Allah muna tawassuli da wannan saukan Qur'ani Allah ka biya mana bukatun mu duka ya Allah wanda ya halarci wannan majalisi Allah ka biya masa bukatun Allah ka kare mu wanda bai da lafiya cikin mu Allah ka baki lafiya bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malamanmu Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu da abokananmu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka saka duk wanda ya taimaka wannan tafsiri da alkhairi ya Allah duk wanda yake kawo taimako don marayu Allah ka biya masa bukatarsa ya Allah duk wanda ya kawo taimako don taimakawa ƴan furzan Allah ka biya masa bukatarsa ya Allah duk wanda suke taimakawa don wannan shiri ya bunƙasa ya isa zuwa ga bayinka suna biyan kayan wato isarwa Allah ka biya musu Allah ka sa albarka cikin arzikin su Allah ka sa albarka cikin zuri'ar su ya Allah kai mana magani masu sihiri ya Allah ya Allah muna tawassuli da saukan Qur'ani Allah ka rubuta harshen sihiri ya Allah Allah ka karya logon sihiri ya Allah Allah ka mai da sihiri kan masu shi ya Allah ya Allah ka ci gan malaman mu Allah malaman mu da suke raye na ko ina Allah ka sa musu albarka Allah ka kare su da kariyarka Allah ka sa alqur'ani ya zama mai cikin mu dan tashin kiyama اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توفر علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم